to assalamu alaikum wa rahmatullah a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim bismillahir rahim wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa kamar inda bayani ya gabata insha mun samu karin lokaci nawa guda domin sa waɗansu littattafai da za mu karantar a wannan karo insha Allah akwai littattafai guda biyu da idan an kare su za a sake sa waɗansu insha Allah akwai na farko muqawwimat al-bayt as-sa'id muqawwimat al-bayt said akwai na biyu 25 fatwa lin-nisa shi littafi na farko yana magana ne idan kina son gidanki in kana son gidanka ya zamanto gida na misali gida na kwarai gida abin koyi gidan da zaman lafiya da kwanciyar hankali ya lullube shi gidan da ma'abota gidan kowa ya san ina da rawar takawa gidan da waɗanda duk suke gidan suna yin hidima ne saboda kare daraja da mutunci da kima ta gidan to ka san waɗannan abubuwan da za ka yi shi kuma littafi na biyu waɗansu fatoyi ne guda ashirin da biyar saboda ku mata a watan ramadan za mu zo mu sake sa wani idan wannan ya ƙare insha Allah dukkaninsu ku ta yi bas ne ƙananan littattafai ne ba wasu littattafai ne masu girma ba an gane ku shi wannan na farko muqawwimatul bait sa'id babban malamin Muhammad bin Abdulrahman shine wanda ainihin ya wallafa shi littafi ne wanda ainihin an yi tunani kwarai an yi nazari wajen wato tsara abin da yake cikinsa ta yadda insha Allah duk waɗanda wanda yi ƙoƙari tsare wannan abubuwan da suka zo a cikin lissafin don Allah ya da zai sami wato nagarta a cikin gidansa biznillah malamin ya fara da abin da ya kira shimfida ita tamhid alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah amma ba'd godiya ga Allah tsira da aminci su tabbata ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ite amma ba'ad, bayan haka fa yaqulu Allah azza wa Allah mai buwaya da ɗaukaka yana cewa ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولتكن منكم أمة أسامو وتأل أمة دقتكنكو وأن يدعون إلى الخير سنعين كرا زواج الخير وأن كرا زواج وأن الخير شين زواج الدين المسلمين kuma wa ya'muruna bil ma'ruf suna umarni da kyakkyawa wa yanhauna 'anil munkar suna kuma hani gaburan mummuna wa ula'ika humul muflihun masu irin wannan aiki su ne masu rabauta ainihin a rayuwar duniya kuma su ne masu rabauta a rayuwar lahira an tamimi niddari radiyallahu anhu annan nabiya sallallahu alaihi wasallam qala daga tamim dan ausin dari Allah ya kara masa yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addinu an-nasiha shi addini nasiha ne ma'anan nasiha hiyazatul khairi lil mansuhila wato nufin alkhairi ga wanda ake wa nasiha din malamai sun kwatanta nasiha da matsayin wanda aka gani da tsiraici aka ba shi aran tufafi da a matsayin A ainihin kyauta bayan ya yi amfani da tufafin aka ji aka ce to ba na tufafi na bai gane ba sai aka ce to abin da ya sa aka ce an baka kyautar wannan tufafi don kada ce an baka aro ne ka ce da ya za a baka aron tufafi alhali da tufafi a jikinka wanda bai san tsiretinka ba isan san ka shi sa ka ce da kai ga wannan tufafin an baka kyauta sa yanzu dan wanda ya ga tsiretin naka in ya faɗa ita gyara to wasu da ba su gani ba za su gani kenan yanzu ko wasu ake su gani ba to da haka da yi baka tufafi yace sa yanzu ka saka ya cire maka ya rufa maka wancan asirin ne ba wanda ya ga wannan na ka sai shi ga abin da kai na ba daidai ba wannan abin tsiraici ne shi yasa aka gaya maka cewa dena ko yi kaza aka yi maka nasiha to wanda yi maka wannan a matsayin abin kauna yake a wurinka yana kaunar ka ne shi sa ya maka haka to shi na da ce addinu an nasiha shi addini ai nasiha ne Kunna sabon suka ce liman nasiha ne ga waya ubangiji eh, ya rasulullah qala annabi sallallahu alaihi wasallam lillahi addini nasiha ne ga Allah to Allah yana kuskure ne balle ya masa nasiha kaga waɗancan tambadaddu lalatattu matsiyata wasu sun ce in Allah ya kuskure su suke gyara ba wani shehin dariƙa tsohon banza a gane aka yi faɗa ba wai sun in Allah ya yi kuskure wai su suke ba yanzu Allah yana kuskure kuma wannan ibu da bake cewa shi musulmi ne kuma wani aka ce arne ne wani yana jayayya an ce wannan arne ne wani ina jayayya yana ta dambe za ta da shi arne a yana cewa la ilaha illallah wanda yake kudurta a zuciyarsa Allah yana kuskure arni ne Allah baya kuskure to kaga nan annabi yace lillahi addini nasiha ne ga Allah menene ma'anar yin nasiha ga Allah shine ka kaddara Allah inda ya kamata a kaddara shi karkai masa shirka karka raba masa abin da bai kamata a raba gare shi ba ka yi abin da yake so ka ka bar abin da yake so ka bari kai nasiha kenan ga Allah amma ba wai kuskure yake sai a masa gyara ba yace wani rasuli wani kitabihi kuma addini nasiha ne ga littafin Allah ma'anar nasiha ga littafin Allah shine a karanta shi hakka tilawatihi haƙiƙanin karanta shi da Allah ya karanta shi ko dan su wai da sunan gwaninta a cikin alqur'ani sai su ringa wulakanta alqur'ani sa ta ya ka bi ka humullah wannan wai gwanin ta ce wai suna ta da ita taƙama Allah za ta yi wa littafin Allah za ta yi wa takama kai ne ne ne kai hadda za ka yi littafin Allah takama waye kai me kai a karanta shi haƙiƙanin karanta shi sannan a yi aiki da abin da yake cikinsa shi ne yin nasiha ga Allah ko littafin Allah subhanahu wa ta'ala wa li rasulihi da yin nasiha ga manzon Allah annabi yana kuskure ne zai masa gyara shi a sa duk abin da yayi shari'a ne kenan a wajen sa yake dauka ba gyara yake masa ba amma wasu abubuwa da za ku ji ai manzo Allah ya kaza an bai shawara ya sauya wanda wasu abubuwa ne na duniya wanda dama mutane suna yi amma duk abin da yake na addini ne to daga wajen shi za a koya menene ma'anar yi wa annabi nasiha Shi ne ka gaggata cikin abin da ya zo da shi a cikin labarin da ya yi ka yadda da manzancinsa kar ka bauta wa Allah sai da abin da ya shara to shi ne ka yi nasiha ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani wal ya'immatil musulmi kuma addini nasiha ne ga shugabannin musulmi ya ake wa shugabannin musulmi nasiha shine ka saurare su suna gaya maka ka yi musu da'a cikin abin da suka umarce ka in babu sabon Allah a ciki sannan in sun yi ba daidai ba kar ka bayyana musu nasiha karka yi musu nasiha a gaban mutane ka je ka keɓe daga kai sai su sai a wuraren da ya ta'azzara ka yi musu nasiha ko kuma abin da in ka bari wannan abin ya wuce a nan wurin za a samu matsala to lallai ne kai musu nasiha a wannan lokaci umar dan khattab Allah ya kara masa yadda Yanzu ya so e sadak control zai kayyade sadaki ya hau kan mumbari ya tara maza da mata an haɗu itara wuce wa'azi akan aure ita na ga ana tsadar aure aure yana wahala sadaki ya yi tsada saboda haka na ƙayyade kar a bawo da sadakin wata mata fiye da kaza ina gama wata mata ta daga hannu sai ya khalifata rasulullah ya amsa ita na'am ta ce ya Allah zai ba mu kai ka hana mu Allah ya ce wa ataitum ihdahunna qintaran ka kun ba dayar su qintar duk nan nan nan boko ba dutsen ne kai girman qintar saboda haka bai manzo Allah da yankin din nan yace yankin lada yanki ne na girman dutse kamar dutsen Uhudu dutsen Uhudu kilomita 18 yayi a ƙasa a shimfide kilomita 18 tsayinsa kuma a sama ya haura mita dubu biyu akwai wukin wannan duza na biyu aka ce to duk wannan zinare ne aka ɗauka aka baki Allah ya ce in aka rabu da ke aka sake shi kar a karbi komai ta ce Allah zai ba mu kai ka hana mu umar dan khattab sai ce asabat al mar'a wa akhta umar wannan matar ta yi daidai ta dace da daidai umar ya yi kuskure to kun ga da ta bar shi ya sa dokar a wannan lokacin ya ta wuce kenan amma da sai masa gyara sai ne sai karba akwai misalai irin waɗannan da suka faru da yawa a musulunci to amma idan abin ba zai kai ga irin wannan ba za ka iya keɓewa da shugaban kai masa nasiha wannan ya ce ƙa'ida ta ahlus sunnati wal jama'a ba a aljihar bin nasihati ala lilayin ba ina fatan mun yace wa ammatihim da ma daukacin al'umma din gaba daya kowa a yi masa nasiha duk wanda aka ga yayi ba daidai ba a yi masa nasiha ya ake wa mutane nasiha dole gabanin ka ce da mutane ku gyara kaza ko ku bar kaza ko ku yi kaza sai ya haɗa abubuwa guda uku abu na farko izamantu wannan abin da kake su yi ko kake su bari Allah ne yake a bari ko manzon sallallahu alaihi wasallam ko su ne suka ce a yi abu na biyu kaga ba sa yi bayan sun sani sai kaga kuma ba sa yi abu na uku suna yi amma suna yi ba daidai ba ba inda aka ce su yi suke yi ba to sai kai musu nasiha kuma su ma in akwai inda za ka sa wata manduha wani wuri da za ka kauce ga wanda yake laifin maimakon ka ce wani na kaza bugun 'ya'yan itaciya ka bugi kowa an gane da yawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka yake biyo mutane gyara sai ce me isa mutane suke yin kaza alhali ba kowa ne yake ba wani da wani ne kawai suke yi a to yanzu kaga wanda ya zo ya zagi a kasuwa hausa suka ce ya san da wanda yake shafu to da haka idan akwai inda za ka iya ware wannan da yi abin ba daidai ba kai masa nasiha kawa da shi kai masa nasiha idan babu dama to karka yi masa kan akan gidan mutane shi fada abin a cikin al'umma shi da yake yi zai gane akwai wani abin da na barkwanci da ake yi kaitowa wani mutum ina da aboki ko wani saurayi ne matashi yana da aboki shi ba ruwansa da sallah ina nan dai yana raza shi sai yana lallaba shi har wata rana yadda zai bi shi masallaci da yadda zai bi shi masallaci aka je ana karatu bayan an yi sallah ana karatu sai yake fadar kaza kaza duk abin da wannan abokin nasa yake yi ina fada to shi ne suka koma gida sai yake cewa wancan da ba abin da yake gaya wannan ya ce wallahi wani malamin nan naka suna ne kawai bai kira ba wai sunansa ne kawai bai kira ba kawai ya ce wani bai na kaza kawai abin da bai bake kenan Yake kuma wallahi tallahi ban gaya masa ba kuma bai san da kai ba kai ko eh, aiki da saka samu da gaske wani yake wallahi ban gaya masa ba wallahi ba wani abu to shi kenan sai ce a to haka ne wannan lallai Allah subhanahu wa ta'ala ya nufi ne da alkhairi shi aka ce shi kuma dalilin shirya take to da ka idan za ka iya keɓe mutum ka yi masa nasiha ka keɓe shi ka yi masa nasiha idan ba za ka iya ba to ka yi bugun ɗan itaciya da ɗanye da nunanne duk su faɗo iya so sai a tsuntsince waɗanda suke wanda za su amfanu abin ƙyale waɗanda ba za a amfana ba an gane wannan hadisin imam muslim ya fitar da shi a cikin sahih muslim malam muhammad bin nasir eh, abdurrahman bin abdurrahman bin nasir az yace sami'tu fi iza'atil qur'anil karim abra barnamaji allahumma bika asbahna yace naji a rediyon rediyon qur'ani mai girma wata rediyo ce a kasar saudiya abinda suke yi awa 24 qur'ani ake sawa amma ko wani dan lokacin da suke yankewa saboda ba da fatawoyi ko amsa tambayoyi na waɗanda suka rubuto ita a wani shiri da suke yi Allahumma bika asbahna ya ubangiji da sunanka muka waye gari ko da kai muka waye gari hadisan an kasrati talaq fil mamlaka wata magana wadda take dauke da bayanin yawan saki na aure a ƙasar Saudiya wa ahzana li zalika kaseeran abin ya dame ni matuka fa katabtu hadhihi alwaraqat sai na rubuta waɗannan yan takaddu ishaman fi tafsir al-azwaj wal zawjat saboda ba da gudunmawa wajen samar da wato samar da wata wayarwa ga mazaje da mazajen aure da mataye na aure mubayyinan muqawwimati sa'adati zawjiyya kuma mu'awwiqatiha a cikin takaddir nayi bayanin abubuwan da suke sa a samu jin dadin rayuwa ta aure da kuma abubuwan da suke kawo wahalhalu da rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin aure walati yusmiru anha tahqiqu sa'adati zawjiyya wanda amfani da waɗannan fa'idoji da aka faɗa za su ba da fa'idar tabbatuwar zamantakewa kyakkyawa ta auratayya da tusbiha alhayatu kulluha asla saboda rayuwar ma'aurata gaba ɗaya kullum kamar zuma take walaysa shahran faqat ba wai watan zuma da ake honeymoon da ake cewa menene eh, honeymoon ko wai wata daya an aure ki wai ke kin yadda saboda sakarci dan sakarci ne waya ce wai wata daya wai shine wai kuna zaman wai wai wai zuma watan zuma wai sannan za ku abin da kai ke da miji ba bacin rai kin yadda kuma ragowar rayuwar ku kuje ku ta bacin rai ba daidai bane ba yadda za a yi a zauna a rayuwa ce babu bacin rai tsawon wata guda ba zai yiwu ba in kina da hankali ma biki kanki adalci ba Ta ibn al-musayyib Allah ya ji kansa shi idan yayi ni mai riko ciwon kai ko wata damuwa ko wani ba rana baya ya bacci me dalilin ka ya sa'id yace to wai kuna zaune lafiya da Allah a ce ni guda da kula ka ba shi a fahimtarsa sai ka yi dan ciwon kai sai ka yi bacin rai sai ka ka kaya sai wani ya zage ka sai wani ya gaya maka bakar magana sai ka yi cincibe wai to sannan ne Allah zai kankare maka wani abu sannan Allah ya san da kai ko ina ya gaya maka ina tare da kai an fahimta to yanzu ke kin zo kin zauna kuma kuna yin wani abu na kuskure sai a ce an tafi holy moon sai a ji wani wuri rayuwa ta ƙarya rayuwa ƙarya ta ko ba ƙarya ba rayuwa ce ta ƙarya wancan abin da kika gano zai ɗore ke da kanki kin ce mu je mu yi cinye du kin yadda an dawo kuma duk bala'in da za a yi ku daina haka ku daina to ne ma yake cewa ba wai wata ɗaya kawai ba kama huwa darijin ala alsanati ba'dhin nas kama yadda ya saba gudana a harasan mutane a ce ai wannan watan wata ne na zuma saboda haka babu matsala ثم عرضت ما كتبته على مجموعة من طلبة العلم الفضلاء ما أنا يتي بأن لا ربوتا أبدا نربوتا sai na bayar da shi ga waɗansu ɗaliban ilimi masu kima masu daraja wa fattu minhum na san fa'idoji masu yawa daga wajensu fa jazahumullahu anni khairan jaza Allah ya saka musu da alkhairi bisa abin da suka yi wa sallallahu alaihi wasallam kullu zawjaini ila kulli khair ina roƙon Allah ya datar da kowanne ma'aurata zuwa ga kowane alkhairi wa yulhimahum ar-rushda wa sawab ikimsa musu ainihin nutsuwa da daidai ويكفيهما شر أنفسهما والشيطان الرجيم والشيطان الرجيم كما يطري مثل شر كون أنصر شر الشيطان عبد جيفوا وشر كل دابة هو آخذ بناصيتها يطري مثل شر دوة الدبة بيكي الكدا قوشنتا وأن يجعل ما أقوله خالص الوجه الكريم يسيع بنا نفع دنشي ويجزي من تفضل علي بقراءته ويدايم ملحوظاته خير الجزاء كما يسا كيا بوأن الدك in karanta wannan littafi ko in bayyana mu waɗansu kurakurai da ya gano Allah ya masa sakayya eh, da alkhairi wa ya ja'ala zalika fi mizani hasanatihi wanda ya hakan ya karantar da shi ko ya bada wata mulahaza Allah ya sa masa hakan a cikin mizani kyawun ayyukansa wa ya tsira lahu wa liwalidayhi wal jami'il muslimin kuma ya gafara gare shi da mahaifansa da ma musulmai gaba daya وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين محمد بن عبد الرحمن بن ناصر الدين الداعية في وزارة الشؤون الإسرائيلية والدعوة والإرشاد بالرياض وأن وين ببن مالبي ne na da'awa a kasar Saudiya um, um, um, ministry ma'aikatar abin da suke kula da al'amuran addinin musulunci da kiran mutane zuwa musulunci da shiryar da su da yi musu nasiha wanda suke riya ga imel ɗinsa nan ya bayar an gane ku ba sani ba amira ta yi muku sharing abin da littafi ko ba ta yi muku ba ok so eh, sai aka iya za a samu don a yi sharing muqaddima gabatarwa alhamdulillahi zai hadana lil islam godiya ta tabbata ga Allah da ya shirya da mu ga musulunci wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ba mu kasance masu shirya ba ba dan Allah ya shirya da mu ba wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu na hakikance cewa babu abin bautawa da gaskiya da cancanta da dacewa sai Allah ba shi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma na hakikance cewa annabi muhammadu bawansa ne da kadin sa sallallahu wa sallama wa baraka alaihi Allah ya tsira da aminci da albarka gare shi wa ala alihi da danginsa wa sahbihi da sabbansa ajma'in gaba daya amma ba'du bayan haka fa qala ta'ala Allah ya ce wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun mun halicci aure daga kowanne abu mun yi wannan domin ku wa'azantu domin ku yi tunani domin ainihin ku fahimci mai cikin hikimar Allah subhanahu wata'ala daga halittar sura ta 51 suratul zariyat aya ta 49 tara. Daga Hassan islamu 'ala zawaji musulunci ya faɗaitar da yin aure li'imaratil ard saboda ci gaba kasa ta ci gaba da rayuwa lima fihi min salahin saboda abinda ke cikin aure na ainihin amfani da alfanu ga ɗaiɗaikun mutane da gungu gungunsu wasu timrarin nafal da kuma samun ci gaban tsatso al'umma za ta ci gaba da yaduwa amma kalibin yasarin radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga matil dan yasar Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah su sallam ya ce tazawwajul waludan waduda ku auri mata masu nuna soyayya kuma waɗanda suke alwaluda masu haihuwa alwaduda masu nuna soyayya da kauna fa inni mukasirun bikum al umama yawm al qiyamah dan ni zan yi alfahari da yawan ku akan sauran annabawa da al'umma a ranar tashin alkiyama wannan hadisin hadisin imam abu dawud a cikin sunan hadisi mai lamba biyu da imamun nasa'i shi ma cikin sunan hadisi mai lamba bakwai. kuma hadisi ne wanda yake ingantacce wal muta'ammilu fi ar-rabitati al-'azimati fi al-'alaqati az-zawjiyya wanda i izina cikin alaka mai girma ta auratayya da ke tsakanin ma'aurata yalhazu anna shari'a al-hakim ahata hadisi yajin azim zai lura cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya dinke kowace baraka da aure eh, da ke cikin aure da wani zare wanda yake mai kimar daraja mai karfi faja ala hamil fadudillah sai Allah ya sanya aure din na daga cikin iyakokin Allah wa azzamaha fil bidayati wan nihaya kuma ya girmama al'amarin aure farko da karshe wa samma al-aqda al-misaq al a auren ne ma Allah madaukakin ikira shi alƙawari mai kauri wa inna khayra ma yatamatta'u bihi al-muslimu fi hadhihi al-haya kuma mafi alkhairin abin da musulmi zai ji daɗi da shi a wannan rayuwar shine azzaujatu Saliha a ce yana da mata ta kwarai an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa kala yake kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sun sallam ya ce ad-dunya mata'un ita duniya jin daɗi ne wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah mafi alkhairin jin daɗin duniya ita ce mata ta kwarai hadisi imam al-bukhari da ya fitar a cikin sahih bukhari hadisi mai lamba bakwai. wa kullu insani yanshudu wa yatlubu an ya'isha ma'a zawjatihi fi sa'adatin wa hada duk mutum da ya aure ina fata ina son a ce sun zauna da matarsa zama na jin daɗi da kwanciyar hankali wa matlabun azim wannan wani abu ne mai girma da mutane kowa ke bukata la yumkinu al-husul alayhi illa bi tawfiqillah mutum ba zai samu wannan ba sai ya samu dace daga Allah thumma bi tahqiqi muqawwamat as-sa'adati az-zawjiyya sannan ya tabbatar da ginshikai wanda da su ne ake samun zaman auratayya wanda yake mai daɗi wanda yake mai kyau an gane duk gidan da kaga ya zauna lafiya Allah ya taimaki mutanen gidan ba don taimakon Allah ba wani gida da za a zauna lafiya yar ke din nan da kike ganin ki shedan ma tsoron ke ke na tana mutu ai kun gane ku to a shi in kai kai kuma ka kare ce ai ni na fi karfin gida na ka fi karfin gidanka ai na ai na ka fi karfin gidanka kai dai Allah ya fi karfin gidanka ya sa gidanka ya zauna lafiya shikenan amma wata furita in Allah iga dama ya dan cire hannunsa ya dan kawar da kansa gaba da ka zaka gana shi baka da wani to da haka in Allah ya sa gidanka ina zaune lafiya mayar da falalar zaman lafiyar ta farko zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to sannan kula da waɗannan abubuwa waɗanda sukan sa gida in zauna lafiya wal bu'd an mu'awaqatiha sannan ka nisanci abubuwan da suke kawo tabarbarewar gida huwa ma sayani bihi hadal kitab wannan shine abin da wannan littafi zai yi magana a kansa insha Allah saboda haka ainihin waɗannan insha Allah daga gobe za mu fara jin waɗannan matakai ake bi saboda gida ya zauna lafiya duk gidan da aka tsare waɗannan abubuwan insha Allah wannan gida za a zauna lafiya ina fatan mun gane Allah ya taimake mu ya sa mu dace